Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma sittin Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama kai tsaye zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Babaya ko makiyar muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana irin nasarorin da Najeriya ta samu a yaƙi da ɗumamar yanayi. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu wa baya ko makiri Mai bincike na musamman Robert Mueller ya ba da shawara kada daure Michael Flynn a gidan yari a lokacin da yake bayyana irin taimako da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan tsaron kasa ya yi wa binciken da yake yi a kan yiwuwar katsa London da Rasha ta yi a zaben shugaban kasa shekarar 2016. flynn da ya amsa laifinsa na yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi karya game da hudansa da jakadar rasha a nan amurka sergei kislak ya kuma yi bayanan karya a lokaci da dama akan wani aiki da ya yi na biyan bukatar turkiya a wata karar da ya shigar a kotu tarayya da yammacin jiya talata mula ya ce da ya ba da muhimman bayanai a kan hulɗin tsakanin kwamitin karɓar mulki na trump da kuma jami'an gwamnatin rasha an yi tunanin ƙara waɗannan bayanai a cikin takarda amma kuma takardun na cewa dangane da muhimmancin waɗannan bayanai game da binciken da ake ci gaba da gudanarwa dole ne a sakaya su. Mullah ya faɗa a cikin ƙarar da ya shigarwa kotu cewa ganin irin gagarumin taimako da Flynn ya yi wa binciken da halolinsa da kuma shekaru 33 da ya kwashe a cikin aikin sojan Amurka ciki har da zuwa fagen daga yana ba da shawara kada a yanke masa hukuncin zaman gidan yari. ɗaruruwan mutane ne suka cika wakil wurin duban gawar tsohon shugaban amurka john h.w bush da aka lullube da tuta a zauren majalisun tarayya a jiya talata wuni guda kafin jana'izar da ƙasar za ta yi wa shugabanta na cikon shekaru na cikon 41 a yau laraba a cikin masu ta'aziyar akwai talakawan amurka da waɗanda suka taɓa aiki ƙarƙashin marigayi bush da shugabannin hukumar leƙen asirin ƙasar na da da na yanzu a cikinsu akwai tsohon shugaban masu rinjayi na majalisar dattawa kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa bob dole wanda aka kawo shi a cikin keke sai dai mai kula da shi ya taimaka wa dole mai shekaru 95 ya girmama takwaran aikinsa a yakin duniya na biyu a wata ganawa a gidan baki na shugaban kasa da ke tsallaken fadar white house shugaban amurka donald trump da uwar gidansa melania sun miƙa sakon ta'aziyya su ga dan marigayin tsohon shugaban amurka na cikin 43 george w bush da uwar gidansa laura bush da ma sauran iyalan gidan bush a daren litani shugaba trump da uwar gidansa sun halarci zauren majalisun tarayya inda aka ajiye gawar bush a hali da ake ciki kuma a jiya talata wasu jigajigan majalisar dattawan amurka sun ce akwai kwararren shaidu da ke tabbatar da yarima mai jiran gado a saudi arabia muhammad bin salman shine ya shirya kisar dan jaridan saudiya nan a cikin ofishin jakadancin riyad da ke istanbul kana suka yi watsi da kalaman trump cewa bai gamsu da batun dora yariman laifi ba shugaban kwamitin hudan kasashe na waje a majalisar dattawa kuma ɗan republican senator bob kuka ya faɗa wa manema labarai bayan sauraren bahasi daga daraktan hukumar leƙen asiri jina hospital wanda ta ce masu binciken amurka sun samu bayanai akan kisa da kuma yanyanke gaɓoɓin jamal kashugi a ranar biyu ga watan oktoba inda shi bob kukan yake cewa yariman da idan ya bayyana a gaban masu taimakawa alkalai su yanke hukunci to shi ma za a yanke masa hukunci cikin ɗan ƙaramin lokaci da bai fi minti talatin ba. wani babban sanata na republican lindsey graham da yake wakiltar carolina ta kudu ya ce lallai saudiya babbar mu ce da za mu tsare alakanmu da ita amma kuma ba ta kowane hali ba ya ce za mu yi wa matsayinmu a duniya da tsaron ƙasarmu lahani idan muka kyale yarima ba mu ɗauki mataki a kansa ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tana cikin tsananin fama da barkewar cutar ebola inda aka samu labarai 420 a gabashin ƙasar wanda ke fama da tashin hankali da kuma mace-mace mutane barkewar cutar na yanzu kuma na cikin goma a kasar ya bambanta da waɗanda aka saba gani a baya saboda sama da kashi 60 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar mata ne sama da mutane 400 ne aka same su ɗauke da kwayar cutar ebola tun cikin watan agusta wannan ne kuma lokaci mafi muni da na biyu da aka samu a tarihi bayan ebola ta kashe sama da mutane 11,000 afirka ta yamma tsakanin shekarun 2013 da kuma 2016 wannan ne dai karo na goma da makekiyar kasar ta huskanci barkewar cutar ebola tun cikin shekarar 1976 lokacin da aka fara samun bullar cuta a congo Baba ya kuma kirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana do ya bayyana wa duniya irin nasarorin da kasarsa ke samu a yaƙi da ɗumamar yanayi da kuma irin gudunmawar da Najeriya ke bukata domin ƙarin ɗaukar matakin tunkarar sauyin yanayin da muhalli a ƙasar. wakilin murya amurka umar faruk musa ya tattauna da mai baiwa shugaban shawara na musamman malam shehu garba garba shehu kana maganin me da mai ya gabatar a wannan taro banda kyakkyawar fahimta da ya kawo na abubuwan da ke faru mu a nahiyar da suka shafi waɗannan abubuwa shugaban muhammadu buhari kuma ya kawo magana ga su manya-manyan kasashe na duniya masu arziki lalacewar yanayin nan ya faru ne saboda irin aikace-aikace da suke wajen masana'antu da sha'anin sufuri da wutar lantarki ta hanyoyi da yake rarake ko yake cinye wannan kariya da allah ya ajiye take tsakanin sama da ƙasa wannan rariya da suka wannan kofofi da suka buɗe yasa zafin rana yake daɗa shigo mana yana da mamaye yanayi su suka ci moriyar abu saboda haka shugaba buhari yana cikin shugabannin da suke matsin lamba ga masu arziki a duniya cewa to ko da kuka kawo lalacewar yanayin nan sai ku kawo kuɗi da za a zuba a wani asusu na musamman za su taimaka wa ƙasashe irin namu waɗanda suke tasowa waɗanda lokacin da aka yi ɓarnar babu su amma kuma yanzu illar ta zo mu ma ta shafe mu. idan shugaba muhammadu buhari yana bukatar tallafi na kuɗaɗe domin shiga jerin ƙasashen duniya da za su yaƙi dumama al'amur yanayi shi idan kuɗin nan suka samu me da me najeriya za ta yi domin ta yaƙi matsala ta dumamar yanayi duk da kuwa ƙasashen waje masu arziki su suka fi gurɓata yanayin da najeriya ta shafi ita ma. tun ma kafin kasashen nan masu arziki su kawo gudunma shugaban muhammadu buhari ya kawo bayanai irin matakai da gwamnatin najeriya take ɗauka don kyautata namu ba da gudunmawa tamu don farfado da yanayin da aka lalata wannan kuma ya shafi hanyoyi da irin na karfafa dokoki da kuma wasu manufofi na gwamnati sababbi wanda aka fito da su waɗanda za su sa a maganin fitar da irin kamar iskar gas da take barna ga yanayi ko kuma take rarake wannan kariya tsakanin rana da mu kasa da duniya idan aka samu kuɗaɗe na gudunmowa mu a kan irin matakan da muke ɗauka muna ganin za mu rage irin fitar da iskar gas da barnar da muke yi mu kanmu a ƙasar najeriya da kamar kashi ashirin idan muka samu gudunmowa ta ƙasashe masu arziki za mu cimma kamar kashi arba'in da biyar bisa ɗari na maganin wannan fitina. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ke kan ga Shuba Muhammadu Buhari a ziyarar aiki da ya kai Katowice ta kasar Poland domin halartar taron duniya na canjin yanayi ko kuma dumamar yanayi. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To ma dalla a gaida Umar Faruk Musa kafin muke ga shirma na gaba a shakata da wannan wakar da ke bisa inji. Jawabin aure za yi, da farko Allah na gaba, sannan aure na biye, mazan an na biye ta uwa da uba ku suna biye. Shiwakin komai in kun tuna da Allah na makara lamu ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida. an an yi faɗa do annabi do Allah a bar sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi a a faɗa ma mai gida sannan shi baya bincike ka san ba a kwana bakwai sai ka ga hasu mata hakuto daga nan kuma sai rabuwa ta zo. Shin bayan in rabuwa ta zo, kiran amalanke naki ne, ki kwashe kayan kin jiya, ki kai can a gida naku, a san maki ɗaki ɗan kaɗan. kin sa kayan sun lankwashe sannan wasu ma sun maukaɗe kana wasu kan sun tasgaɗe gida ba laifinsa ba kin ga ke ma ba laifinki ba in gulma da makircin tsiyama masu raba sunan rabana don mu taru mu musu don mu ce musu Allah ya isa. Da can kina ku gidan miji rigan sawa sai zanen ɗaurawa shi za yi cin takalma shi za yi tuwon dawa in zaki ci sannan sakwara in zaki ci tuwon shinkafa kin jiya mutukar in sun zaki ci mai gida ya tanadi duk a taskar Allah za ku ci to yanzu da baki da mai gida wannan abu duke zaki. Ta na kai ki Allah ji kan har yanzu dai ana tare da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu a na cewa karfe uku da minti goma sha biyu na ce allah ya ji dan maraya domin gode. jama'a salamu alaikum A makon da ya gabata, shirin ciki da gaskiya ya fara duba batun shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar na kwarmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar kasar, inda har majalisa ta amince da kudurin doka da aka gabatar mata wanda daga baya ya zama doka bayan kwashe lokaci mai tsawo ana tattaunawa a kai. Dokar na ɗauke da sharuɗa masu yawa da suka haɗa da wadda za ta kare wanda ya fallasa akan kuɗaɗen da aka tabbatar na sata ne. da kuma sharuɗan da za su bayar da damar ɗaure mutum idan ya yi kwarmatukan ƙarya. an dai kafa wannan doka ne domin karfafawa 'yan najeriya kwarin gwiwar fitowa su sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yi wa ƙasa zamba an kuma yi wa duk mutumin da ya fallasa wani da ya kwashi kuɗin gwamnati ya ɓoye kuma aka gudanar da bincike aka tabbatar da gaskiyar lamarin da kwato kuɗaɗen to za a baiwa mutumin da ya fallasa ladan kashi biyar cikin ɗari na kuɗin da aka samu. Kasancewar irin tasiri da wannan shiri ya yi a makon da ya gabata mun ji daga bakin mai taimaka shugaban Najeriya kan labaru Malam Garba Shehu. Yana faɗa mana cewa saboda irin tasirin shirin har shafin yanar gizon da aka samar da mutane su kai tsegumi ta lalace saboda irin yawan mutanen da take samu. Wani abu rashin jinaɗi kan batun shine mutane kan kawo mana su. kan fallas irin waɗannan kuɗaɗe ko ma sanadiyar samo maƙudan kuɗi amma waɗannan ba sa samun ladan ko kuma su shiga wata matsala. Mutum na farko da muka fara duba batunsa shine Dr. George Ubo, wani ƙwararre mai bincike na musamman wanda ya ce ya gano kuɗin gwamnati fiye da naira biliyan ɗari huɗu Amma bai samu ladan fallasa da aka alkawarin bashi na kashi biyar cikin ɗari ba. Duk da yake dai shirin ciki da gaskiya ya hira da Dr. Obo da harshen Turanci kasancewar baya jin Hausa. amma mai taimakawa ubo na musamman injiniya magaji muhammad shine ba mu labarin abin da ya faru a makon da ya gabata ko muka yi alkawarin kawo mu karashin hirar da muka yi da shi ga kuma karashin tattaunawar bari ma mu gane dalla-dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kudaden na wani bangare ne kun yi bincike eh, su waye ne suka je suka adana ko suka koye waɗannan kudade a waɗannan bankuna tare da kuke magana yawa waɗannan kudade dukkan ma'aikatun gwamnati ne daga nnpc zuwa zuwa port authority da sauran agencies ɗin gwamnati daga nan ne amfani da na'uransa na ah, na kwamfuta ya binciko wannan abubuwa da sauransu da shi ma da consultants sa suka hadu a cikin bankunan taran na a cikin kwana 27 Allah ba sa'a suka gano kudaden da aka sace wa gwamnati yake fatan shugaban kasa ya sa baki a gaggauta dawo gwamnati da su shi kuma a bashi kuɗinsa na na 5% on 3.6 billion naira. amma kafin mu fara wannan hirar da kai ɗazu na ji kamar kuna wata tattauna cewa ma akwai lokacin da har aka zo aka kama shi. e akwai lokacin da aka kama shi saboda bankuna kansu a lokacin ba su nemi ba shi haɗin kai ba shi kuma nuna cewa shi kishin ƙasa yake gabansa suka yi suka yi da shi ya ƙi karɓan wannan abu so daga gaba suka bi ta baya ya ƙi karɓan wani abu a sun nemi su su haɗa baki da shi su baya cin hanci ya bar aikin da aka sa shi ya ce shi baya da ƙasar da tafi ƙasarsa najeriya shi mai kishin ƙasa ne saboda kansa ‘ya'yansa da jikokinsa don haka shi ba son kwabonsu aikin ƙasa zai yi baka fayyace mana ba yaya aka yi aka kama shi kuma misali a ce mutum ya ya gano irin waɗannan kuɗaɗen ko da ba a bashi ladansa ba mai kai kuma ga za a zo a kama shi a ba an kama shi aka ji aka bincika mutum ne mai gaskiya aka sake shi aka kuma bashi shi haƙuri da sauransu aka bincika kudi kudi sun amsa kuɗinsu aka ce minista ta gaggauta biyan hakinsa 23.6 biliyan naira har yanzu ba ta biya ba yau wata takwas da kusan sati ɗaya kenan. Shin yanzu yana bin haƙƙi biyu kenan haƙƙin ladansa da kuma A cin zarafinsa da aka yi na kama shi yaya. a'a batun kama shi an ba shi hakuri kuma ya hakura shi mai kishin najeriya ne tunda an fahimci aikinsa na gina ƙasa ne da sauransu shi a biya shi hakinsa na 23.6 biliyan naira yanzu saboda a karfafa sauran jama'a gwiwa domin shugaban ƙasa mai adalci ya biya duk wani ɗan najeriya aikin yi tun da kana da lada na kashi biyar bisa ɗari ga duk wani bara da ya saci kuɗin gwamnati kuma ko da gidanku ne aka sata ka fallasa za a baka wannan kaga barayi yadda suka yi a najeriya kenan duk wanda najeriya an bashi aikin yi barayi ko waɗanda ake zargi dai da cewa sun ɗauki kuɗin gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba to to waɗanda ake zargi sun ɗauki kuɗaɗen gwamnati ba ta hanyar da ta dace ba don haka don ɗan najeriya in ya bi hagu dama ba zai tafiya mai nisa ba zai iya kawo mutum ɗaya biyu kaga in ya samu 5% abun da wannan ya tara da ake zargin to ba karamin kuɗi ba ne a dai injiniya ka duba mutum ɗaya a bashi ladan naira biliyan 23 daga kuɗin najeriya wannan kuɗin hankali zai iya ɗauka to ai ai kuɗi ne kamar a fasa ɓuki ne da a wancan gwamnatocin ba yadda suke dama a su ma'aikatun gwamnati bayan account na gwamnati suna da kuma account nasu amma sai su hada da sunan gwamnati sai su rinka bincina suna ta abinsu da sauransu da gwamnati mai adalci ta zo ta babu buhari ya ce duka waɗannan account da ake da su baki da haɗe su akan guda ɗaya wanda duk abin da zai shiga ana gani duk abin da zai fita ana gani bisa ga adalcinsa to bisa ga wannan dama bankunan su kansu bankunan kasuwanci daɗi suke ji ana haɗa baki da su su ma samu abin da suka samu aikatun jami'an gwamnatin samu abin da suka samu to da wannan gwamnatin zo aka haɗa komi a wuri ɗaya ba sa samun yadda suke so shi yasa suke kafan baya wajen a kokari a mai da kuɗin zuwa tsa azu ka ce har ma eh, ko rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta ina kuka tura wannan takardar takarda mun rubuta takarda zuwa ga shugaban kasa ta ofishin chief of staff a rubuta a rubuta daya biyu har yanzu ba mu ji komai wajen shugaban kasa ba ya nuna kuna da tabbacin cewa shugaban kasa ya yana da wannan labari tun da wasiƙa kuka rubuta masa kuna jin ya karanta wasiƙa ce ya aje ko wani tunani kuke yi a ko da yake ofishin babban shugaban kasa babban ofis ne ko da bai samu kai tsaye ba jami'ansa mai yiwuwa sun samu ai wannan za a iya cewa kaga shi wannan aiki da yi na harkar kwarewa na ta na'ura mai kwakwalwa da waɗannan makudan kudade da ya gano kudaden ka nuna ma kamar ai har yanzu suna ma cikin bankunan nan suna zaune da eh, kudaden duk suna na a bankunan suna na a bankunan ba a da su tsa ba har yanzu mu addu'ar mu a da su account na bai daya na tsa ba an mai da su gwamnati za ta amfana da biliyan 450 wannan biliyan 450 kusan kudaden da ake riba jihohi na watanni-watanni ne to me zai hana gwamnati ta gaggauta da a kudade zuwa tsa domin ta rage wa kanta zafi tana cewa babu kuɗi babu kuɗi ga kuɗaɗe kuma a kwance me yasa ba za a maida ba shi wannan ban Allah Dr. George Uba kuma dai aiki tukuru ma Najeriya saboda kishin kasarsa a biya shi kwamishin sa. a duk najeriya waye ne ya taba yin aiki ya yi samu irin waɗannan mako don kudaje da kake magana injiniya magaji najeriya nan fa ƙasa ce ta wajen mutum miliyan yanzu ana cewa an doshi ɗari biyu fa a tun da aka yi najeriya ba a samu mutum ɗaya tilo ba a cin kwana 27 ya aiki tukuru ya sama najeriya kuɗi biliyan 473 da 'yan kai ba a yi wannan ba har har ma'aikatar efcc yawan shekarunta da sama da shekara goma ba ta iya sama gwamnati wannan kuɗin ba so don haka dr george ubo abin yabawa ne ƙasa kuma irin su ne kamata a nemo a basu lamban yabo injiniya magaji muhammad yaya mun gode kwarai watakila sai mu ah, sake tattaunawa in allah da wannan hirar to godiya nake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 To madalla yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan kasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Kamaru Info ana sarauta mana cewar Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru Filimon yan. ya kira taron gaggawa na ministocinsa kan janye gasan cin kofin nahiyar Afirka da ƙungiyar kaf ta yi wa ƙasar jamhuriyar Kamaru a shekarar tara. na baɗi an da ta ce ƙasar ba za ta iya haɗa gasar ba amma za ta yi mata alƙawari na shekara na 2021. Sai kuma jaridan Kamarun Tribune an da ita kuma sarauta mana cewar Firaministan ƙasar jamhuriyar Kamarun haɗin gwiwa da jakadan ƙasar amurka mazauni a birnin yawunde sun haɗa hannu wajen buɗe wata katafariyar asibiti wanda ƙasar amurka ta tallafa wa ƙasar jamhuriyar kamaru ta gina a birnin yawunde domin inganta sha'anin lafiya a faɗin ƙasar jaridar emergence kuma ta gulmata mana cewar bankuna guda hudu ne na ƙasar jamhuriyar kamaru mallakan 'yan kasuwan ƙasar suke neman farfaɗo da tattalin arzikinsu kasancewar sun zuba hannun jari har miliyar 120 na sefan kuɗin gwamnatin jamhuriyar kamaru da su ci gaba da gudanar da ayyukansu sai jaridan esengen an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya ya ba wa jami'an tsaron kasar damar su gudanar da ayyukansu na babu sani babu sabo akan dukkan wani waɗanda suke ganin cewa dan kungiyar ta'adda ne a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan nouvelle expression kuma ta ce da mana cewar mustabiya ya ce tsagerun 'yan aware da maharan boko haram dan juma ne da dan jummai sabila da dukkaninsu hukumar hukunci ɗaya ne za a yi musu a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai jaridan anadot anda ita kuma cewa ta yi cikin ministan wasanni ismaila bidinkwat na ƙasar jamhuriyar kamaru ya ɗori ruwa tun da aka janye wa ƙasar gudanar da gasancin kofin ƙwallon kafa na nahiyar afirka wanda ƙungiyar kaf ta ce ƙasar kamaru ta gaza a duk wani bangare a faɗin ƙasar sai jaridar leju anda ita kuma ta hango mana cewar hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru ta bangaren zaratan sojojin ƙasar na bir suna ɗaukan sa sababbin matasa har su dubu biyu da ɗari shida domin ganin ta inganta matakan tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya sai kuma jaridar lomisaje an da ita kuma babban labarinta yake mana nuni da cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta jawa masu safaran itace kunne kasancewar su daina safarar itatuwan da ta hana fitar da su daga faɗin ƙasar in ba haka ba duk wanda aka kama shi da wannan itacen zai fuskanci fishin gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru jaridar realite kuma ta tsegunta mana cewar ɗan babban shugaban shugaban kasar kamaru frank biya ana rede daɗin cewar shine zai gaji kujeran mahaifinsa nan gaba kaɗan kasancewar shugaban yana fama da waɗansu matsaloli na rashin lafiya in ji jaridar za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar the guardians an da ita kuma ta ce irin shawarwarin da masana suke ba wa Biya kan inganta tsaro a bangaren 'yan awaren kasar shugaban baya amfani da wannan shawarwarin haka shine sanya kasar wankin hula ya kai ta dare ta bangaren tsaro muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum gidan a gidan Amurka sunana Gamba Barau Fataskun kuma kasuwa a garin Fataskun. A yau na so na fara da yabo da jinjina da mai girman gwamnan alhaji ibrahim gaidan yabo gari ya zama dole a bisa irin kokari da yake wajen garin ya biya albashin ma'aikata a kan lokaci gaskiya mai girman gwamnan alhaji ibrahim gaidan abun alfahari ne abun ayaba mazari ta wajen biyan albashi salamu alaikum sashen hausa na murai amerika suna na dan asabe mai fata ya wuce alal hakika ina ganin hanyoyin da za a bi a taimaka ma gajiyayyu ko in ce na kasassu a najeriya shine ko kuma in ce a arewacin najeriya saboda wannan matsala ta fi kamari ne a arewacin najeriya to hanya guda ce tilo sai shugabanninmu da masu hannu da shuni sun yi koyi da takwarorinsu na kudancin najeriya abin da ya na ce haka shine akwai ibo makahu akwai ibo kuturu sannan akwai bayarbe makaho akwai bayarbe kuturu amma ko ɗayansu babu wanda kake gani suna bara sai yan arewacin najeriya menene dalili saboda su shugabannin kudancin najeriya sun kula da su sun kare musu hakkinsu salamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garba ce da karfar kuma ta Balija Taraba tare Najeriya. da hakika kamar yadda wannan rahoto naku na maiduguri wadda waɗansu manoma bayan sun gama noma za su yi girbi ko masu fara girbi boko haram suka kona musu wannan abin takaici ne kuma muna kira ga gwamnati da ta tallafa waɗannan bayan Allah da sun su samu yadda za su yi da kuma fatan gwamnati za ta tsaye wajen lalato waɗannan mutane ba ta gari yan ta'adda masu halaka jama'a da dukiyoyinsu a magance su baki daya. magana ta mara bishe sai da sabo wanda aka kala da kuma ga ta tabbata yin gemu ya kula. to ga shi nan dai game da kisan shi shoki gaskiya ta hawarin halinsa ma mu wanda muke zargi shine riman saudiya bin salman riman na kiran kuma ba a taba dabban game da aikin adama ba dabbanci na take mutum irin wannan kisa da abu saboda haka musan gaskiya za ta halinta ta mu shine lalle a ɗauki mataki To madalla muna godiya ga wanda suka samu damar aikowa wanda sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da saka muku yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karan a takaice. wakilan burtaniya da faransa da kuma amurka sun bayyana damuwarsu a majalisar ɗinkin duniya a jiya talata a kan wani gwajin makamai ballistic masu cin matsakaitar zango da iran ta yi a ranar asabar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa gwajin makamai da iran ta yi na kwanan nan yana da hadarin gaske amma kuma bai zo da mamaki ba amurka dai ta yi ta yi wa duniya kashedi game da aniyar iran na ta da fitina a gabas da tsakiya da kuma bijirewa dokokin kasa da kasa a ranar asabar ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi iran da rashin mutunta kudurorin majalisar ɗinkin duniya kuma ya yi kira gare ta ita iran ɗin kada ta sake yin irin hakan mai bincike na musamman robert muller ya ba da shawara kada daure michael flynn a gidan yari a lokacin da yake bayyana irin taimako da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara a kan tsaron kasa ya yi wa binciken da yake yi a kan yiwuwan kasar london da rasha ta yi a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 To madalla masu sauraro anan nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ko kuma na shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya ko makeri da ya tayar gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan matayo Malama Zainab Abdulrahman ni sarfil hashin gumen nake cewa sai mun sake haɗuwa insha Allah.